cikar akwai kudi miliyan uku da dubu dari hudu da hamsin ba za mu bar da wurin ba sai an zazzage titi ka kawai za mu koma cikin gida. Ɗalibai ɗari uku a yaba inda bai sun amfani da tallafin karatu naira dubu goma goma da gidan rasar da rasar da foundation ƙarshen jagorancin kwamishinan 'yan sanda Abuja SPCP Mustapha Muhammad Bala a ranar Lahadi 24 ga watan 12 aka kaddamar da bayar da tallafin karatun ga ɗalibai su 344 a harabar gidan shugaban gidauniyar da Sandam Foundation da ke cikin garin Sandam. tun farko da ke gabatar da jawabinsa shugaban gidauniyar cp mr babala ya bayyana godiyarsa ga allah bisa nuna masa wannan rana ta kaddamar da wannan tallafi ya ci gaba da cewa da farko dai ita gidauniyar sardauna wato sardauna sannan foundation ita ce ta dauki nauyin wannan tallafi da za a tallafa wa ɗalibai kuma wannan nauyi da tare da goyon baya da kwarin ah, gura na mai ɗaki na da shawarar da ke bani muka shirya wannan abu domin mu taimaka ma 'ya'yanmu ɗalibai da suke karatu a ƙaramar hukumar mu ƙarƙashin salsa sandamu local government student association a tsarin yaro suka su kashe biyu ba cikin and wannan shine ba to mun fara da other institutions wanda muka hada su cikin wannan ba da da zamu yanzu sai kuma ba wanda za a yi Transporter of 2024 ba muna da da biyar wanda yanzu za mu ba su tallafi na dubu goma goma I want to Kar akwai kudi miliyan uku da dubu dari hudu da hamsin ba za mu baro da wurin ba sai an zazzage ta da mt jika kawai za mu koma cikin gida ko ba za mu sa a cikin ambulan ba kada a ga cewar ko mun ba ku mt ambulan yau da haka sha ruwa kuma sha gari ɗaukar ba gwamnan jihar Katsina wanda ya samu wakilcin mai taimaka masa na musamman a harkokin ɗalibai. AMB Muhammad na gaske ya fara da ya ba ma kwamishinan bisa wannan tallafi da ya bayar. Ɗalibi baya manta da halici. Muna addu'a Allah ya saka mashi da alkari Allah ya rubanya arzikinsa kuma wannan kamar wani nauyi ne ya rage ma gwamnati wanda ita ma gwamnati tana iya bakin kokarinta wanda a jiya da girma gwamna ya afurubin miliyan 120 wanda za a biya scholarship allowances na ɗalibai da ke karatun lafiya a jihar katsina shi ma ana sa jawabin shugaban makarantar kimiyyar fasaha ta gwamnatin tarayya da ke daura professor ali mamman karkarku ya ba mu kwamishinan bisa wannan aiki da ya yi na alkhairi wanda samun irinsu a cikin al'umma ba karamin ci gaba ba ne ina so bayan yi ma allah godiya shi wannan bawan allah kwamishina uh, police lalle ya cancanci yabo ya cancanci godiya ba don komi ba saboda dalilai da yawa zan ambaci wato ɗaya biyu saboda lokaci uh, ba zai bar mu ba ambata duka ba wato abu na farko ina so in gaya muku cewa duk wani mutum da ya zo ya sa hannu a cikin harkar ilimi to wannan mutum wato ya zaɓan kansa wani al'amari mai mahimmanci a rayuwa mutane da dama ne suka gabatar da jawabai na fatan alkhairi game da cinjina da kwamishinan bisa wannan tallafi da ya bayar wanda suka hada da mai ba gwamnan jihar katsina shawara akan harkokin siyasa ratwan wabilawa umar gwajo-gwajo Profeso Katsiyar na Jami'ar dara wakilin Honorable Fatan Muhammad Honorable Ali Haruna, ina hakimin sanda da dai sauransu. Taron ya samu halartar 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki daga ƙananan hukumomin da mun Mai Adwa, a shawarar kenan Muhammad Umar Ajuwa Mobile Media.